Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To yau za a ji ansar tambayoyin masu mu da dama ciki har da Umar Gashuwa da Adamu Damboa da Sa'idu Mammani Kano da ke son takaitaccen tarihin mulkin mallaka a Afirka musamman ma Najeriya. To idan masu tambayar na saurare ga ansar da masanin tarihi na cibiyar Arewa House Kaduna, Dr. Salisu Bala ya bayar. da farko kamar yadda aka sani turawa na yammacin duniya sun yi ma kasashen Afirka da kasashen Asiya mulkin mallaka a shekaru da dama da suka gabata. Kasashen turawa da suka yi ruwa suke saki wurin mulkin mallaka sun hada da kasar Burtaniya, kasar Italiya, kasar Portugal, kasar holland wanda ake ce mata dutch kenan da kasar italiya da sauran wasu kuma kananan kasashe hanyoyin da suka bi wurin aiwatar da mulkin mallaka a kasashen afirka da kuma bangaren asiya ko kuma ce a kasashen afirka da yawa akwai hanya ta farko Shi ne amfani da yan asiri wato su ne mutanen farko da suka fara dora kafarsu a cikin yankin afirka kuma wayannan mutane sanannu ne sun rubuta littattafai da wallafe wallafi irin na abubuwan da suka gani a yankin afirka wurin shekara ɗari biyu zuwa shekara ɗari uku da suka wuce hmm. mutum na farko da ya fara zuwa yankin afirka shine wani mutum da ake kira prince henry wanda ya zo ta bangaren kogin atlantika zuwa bangaren abin da ya shafi yankin india hmm. akwai irin su mongo park wanda ya rayu tsakanin shekara ta dubu ɗari bakwai da saba'in da ɗaya zuwa shekara ta dubu ɗari takwas da shida shi mutumin scotland ne kuma likita ne na fiɗa sannan akwai saho clapperton wanda aka haife shi a ranar sha takwas ga watan mayu na shekara ta dubu ɗari bakwai da tamanin da takwas ya rasu a sokoto a sha uku ga watan afrilu na shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai hmm. sannan akwai richard lemon landa daga shekara ta dubu da ɗari takwas da hudu zuwa shekara ta dubu da ɗari takwas da talatin da hudu wannan mutumin ingila ne ya zo yankin afirka sau uku akwai su suna nan da yawa waɗanda suka zo akwai henry bas wanda aka haife shi a sha shida ga watan fabrairu na shekara ta dubu da ɗari takwas da ishirin da ɗaya wanda mutum ƙasar jamus ne ya iya rubutun larabci ya kuma iya magana da larabci ya yi rubutu ya yi wallafe-wallafe wanda ya rubuta wani katin littafi mai jizugi guda biyar da turanci da kuma harshen jamusanci a inda ya faɗi kasuwanni da yanayin yadda ake cinikayya da yanayin yadda ake kasuwanci da yanayin yadda ake tafiyar da mulki da yadda mu'amala take a ƙasashen afirka wayannan mutanen da suka bada bayanai na leken asiri da turawa mulkin mallaka da shekara ɗari ta zagayo shine sai suka fara turo mutane yana gudanar da harka irin kasuwanci kuma abin da ya shafi leken asiri na jama'ar mutanen afirka hanya ta biyu da suka bi ta ce kafa amfani da manya-manyan kamfanonin yan jari hujja wato trading companies kenan hmm. a turance to idan ka duba za ka yankin da ka je na ƙasar afirka za ga akwai irin waɗannan manya-manyan kamfanonin da aka kafa domin rike tattalin arzikin mutanen ƙasashen afirka ta bangaren noma da kuma abin da ya shafi kasuwanci misali akwai British East Africa Company wanda aka kafa shi a gabacin wato Africa a shekara ta dubu takwas da tamanin da takwas wanda shi ne ya tabbatar da kame kasar Kenya ta dawo karkashin mulkin mallaka karkashin wato mulkin Birtaniya har zuwa shekara ta dubu takwas da da sannan akwai British South Africa Company BSAC kuma an kafa su a shekara ta dubu takwas da tamanin da tara karkashin jagorancin wani da ake ce masa Cecil John Road wanda suka amfani da karfi wurin dawo da yankunan Malawi da yankunan Zambia da yankunan Zimbabwe a karkashin 'yan mulkin mallaka. Hmm. Har ya zuwa shekara ta 1923. Akwai kuma UAC United African Company wanda daga baya kuma aka zo aka yi UTC United Trading Company in West Africa waɗannan kamfanoni da su ke 'yan mulkin mallaka suka rinka amfani wurin sayewa sai eh, auduga gyada da fatu da sauran kayayyakin amfani suna tafiya da su kasashen su na yammacin duniya sannan abu na uku shine mulki da suka tabbatar da shi ta hanyar amfani da sarakunan gari misali kamar a arewacin najeriya an yi amfani da sarakunan gargajiya wurin mulkar jama'a ta hanyar da mutane za a tilasta musu su noma abubuwan da ake so ba abubuwan da za su ci da kawunansu ba misali a arewacin najeriya irin wannan mulki ya tabbata sannan shi lullugat ya sake ɗabbaka irin wannan mulki na amfani da sarakuna a kasashen yammacin afirka wato eriyan da ya shafi zanzibar kenan mm. amma abin bai tasiri ba mm. haka nan aka zo aka amfani da irin wannan tsari na indirect rule a yankin yamurai da ba su da sarakuna shi ma bai yi tasiri ba amma irin wannan mulki ya fi tasiri a lokacin da misali aka kafa shi a arewacin najeriya ta hanyar amfani da shi lallugat wanda shi lallugat din nan da shi ne aka yi amfani aka gudanar da wannan tsari na mulki sannan sun yi amfani da sojoji saboda suna da bayanai na leken asiri da aka basu na cewa ga irin makaman da mutanen afirka suke amfani da shi wurin farauta da kuma tsare garuruwan mm. saboda aka suka yi amfani da sababbin makamai na bindigogi da zamani wanda babu su a kasashen afirka oh. suka dinga murkushe yaruruwa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan gari haka suka rinka yi har suka ci garuruwan kasar hausa da da yaƙi suka kashe mutane suka kwashe tattalin kayayyakin arzikinsu da suka shafi abinci da kayayyakin fasaha na rubutu na ilimi kuma sun zo sun tadda kasar hausa akwai mutane malamai waɗanda suke ɗabbaka ayyukan irin na addinin musulunci da kuma karantarwa a wannan lokaci. Mm. Saboda ka sun yi amfani da makamai da suka kera waɗanda babu irin su a yankin Afirka. Mm. Sannan sun yi amfani da kuma abin da ya shafi jiragen ruwa wanda da babu hanyoyin zuwa ma ƙasar Afirka ɗin. Dole sai dai a taho da kafa idan an zo kuma za a tadda ruwa ruwa ba zai bari turawa su ketare ba da yawa sun halaka a wannan yanki ya kokarin tsallakawa. Mm. Da suka kera jiragen ruwan manya-manya sai suka rinka shigowa suna zuwa. Mm. Suna zama a bakin gaba suna kuma tallan bayi da sauransu. Mm. Bayan nan sun yi amfani da harka irin ta cinikin bayi. Misali su nemi masu kuɗi da masu sarauta su sayar musu da bayi su ɗauki bayin nan su tafi da su kasashensu don su bautar da su. ko kuma su bautar da su a cikin garin su ta hanyar sa su su aikata ayyukan da ba a biyan su hakokin su yadda ya kamata. Hmm. Akwai abubuwa da dama da suke amfani da su ire-iren waɗannan. Hmm. mogodoro be mirikada donlida ameriki mogodoro be mirikada donlida faransi mesa duka hamie katabo umue mena malila kana maliyofo dili umudiaye umudiaye kama sabukanumanakemi mpaka sannan yana cewa shi malam bulyamuni kenan yana cewa eh, shin da gaske ne duk garin da suka je sauke sarkin garin suke yi su dora wanda suke so gaskiya ne akwai garuruwan da suka je kuma suka sauke sarakunan waɗannan garuruwa duk sarkin da suka tadda suna shakkar al'amuran shi to sai su sauke shi sai su ɗora wanda zai ci gaba da gudanar da mulki a madadinsu. Misali, duba za a ga a jihar Katsina an sauke wani sarki da ake kira sarki abubakar dan ibrahim hmm. wanda aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu bayan ya fara mulki da shi daga shekara ta dubu da dari takwas da tamanin da bakwai amma aka sauke shi turawan mulkin mallaka suka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da hudu sannan akwai sarkin bauchi hmm. malam dumaru wanda ya karbi turawan mulkin mallaka da hannu biyu a shekara ta dubu da dari tara da biyu amma duk da haka ba su amince masa ba su yarda da shi ba sai da suka kama shi suka kai shi kotu sannan suka raba shi da garin suka tafi da shi ilorin a watan janairu na shekara ta dubu da tara da uku mm. sannan akwai sarkin zazzau kwasau wanda shi suka ɗauke su suka kai shi ushishi daga baya suka ɗauke su suka kai shi lakwaja a shekara ta dubu da ɗari da hudu wanda daga baya aka sa wamban zazzau ya gaji sarauta kafin haka da sarki kaga na uku kenan mm. sannan akwai sarkin bidda malam muhammadu bashir wanda aka sauke a shekara ta dubu da dari tara da ɗaya sannan akwai malam aliyu dan sidi sarkin zazzau sannan akwai malam aliyu abdullahi na kano wanda ake kira aliyu babba mm. bayan an sauke sarkin zazzau yana ba da bayanai irin na leken asiri cewa ga abin da tura da irin makaman da suke da su shi ma sai aka bi da shi aka sauke shi a shekara ta dubu da dari tara da uku mm. sannan akwai sarkin musulmi a tahiru na ɗaya wanda ya ki yadda ya amince ma tura mulkin mallaka ya tafi da ayarinsa aka je aka fafata a yaƙi na ƙarshe wanda ya tabbatar da rugujewar daular daular usmaniya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da uku wanda aka yi yaƙi tsakanin tura mulkin mallaka da sarakunan musulunci a wannan yaƙi da ake kira yaƙin burmi Mm. wanda a nan ne da yawa daga cikin su suka rasa rayukansu sannan suka nasa sabon sarki a tahiru na biyu mm. kaga idan ka duba tarihin za ga cewa mafi yawa daga cikin duk inda suka je suna sauke sarakuna mm. nada na waɗanda za su bi su ba da yawon jama'a su ba wannan kenan to duk inda ka je za ka ga suna sauke sarakuna to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala da salaman abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim Kalamasi garba ke cewa a huta lafiya